ta gaba jan namijin zaki garna kake sa mamaki mai girma dan mai girma mai mala kuni mai girma uban sura ana gane da ganga ta na bugo maka mai girma dole a yau mu kira ka da dan zaki ai Kwanan ba kullum ba kowa muke wa aski ba. Kwana biyu da gan ka ba gaba ɗaya kan nawa. Wallahi ai. Ka san ka san wanzancin nan ba gadansa ne ba rana da ka dauke shi a mala kai wannan sabulin naka mala ai ta daya daya daya mana haba mala ba kan akara da amosa sanin antifati ai Allah ya saba amo da riba ne abin da ya sa da ya kokari na shiga wanzanci eh. saboda ya'yan iska ka san muna da ya'yan antifati a yobe musamman a lungun nan na gabar aje muka je gada ka muka ce a zaɓi mai mana da 'yan su da na fito da kasan yakin badar haka suka haure da sara wai na magana antifati a gida ta ko gidan su wanda wata uku ya rage baro abuja kuma bala aje da shi za a yi waje ne yanzu in ta dauro ma ya zama dibiti sifika ko sifika daga saboda haka duk wanda ya antifati duk wanda ya antifati zai haɗu da mu Haba mada, haba. haka da amon sani ne a kanka ko mai karan dai Allah na ce ko tuttu ne a kai na ka bani ali dan antifati ka samu kansa da amon ai ni ba ne ba Allah ni da kowa ta bani dan ali ABC ne ina ne na antifati duk wannan antifati zaka gane cewa zuwa suke bayan gari bane me shaidar ka shaida ta shine sun faɗi ka san an yi buhari sar eh. aka yi sanatoci sar eh. sai muka ce to gwamnoni a yi sar eh. ashe su suna so su gane ku daya da muka yi magana isiya ku daya da bala ajeji shi ne suka fito suka hau da sa ɗayan da ka san dawa haka suka dinga cutata allah sa yana da nisan kwana to yanzu abin da zan yi zan lallaba akwai wani yaro da na gama kunya ne an gaya mun uwarsa ba zaura ce zan yi kokari na aure ta ko zai daina yi <laughs> lokacin da aka yi maka wannan kuri aka yi maka wanya, ka bana su yi na can gefe na allah taimaki mala ka san ka san ka san da kai ya dan balawure ko makarahin mutum ka san yawanci ai na irga su su goma ne eh. to akwai su su 29 eh to mutum tara ne wanda uwarsa ya mutum tara ne wanda uwarsa take da aure ai ai hadaka ne wallahi to ka a dan eh, malam ha ba sai ka ce an samu biredi to ko biredi yanzu ba a kai da wannan ukar ai wannan ukar ukar yanka toce saboda haka kai ma an yi bincike kana cikin wanda aka ah. wallahi tallahi ban yi alfabati ba lawan yatima shi ne shaida saboda kaga mun zaɓi mai mala kai mun zaɓi ba sa kai da ka jin ma gaskiya duk wanda kaga ya ya ya ya tuba ta ga ai dan bako ne da duwaye ba su da asali a garin wallahi na ranke da Allah ni mai mala ne a mala mai mala kai ma mai mala ne ka dan mu uwar ka ba ta baji ba uba na wallahi baba ka ku ba sa shi na baba ka je ajeje wayo Allah na haba ka mu Ibrahim ba din na zaɓe su wallahi ka ku ba zuwa eh wallahi ai malam ni wuka ce ko biredin yanzu biredin ka ba ba kankara a kai malam dan Allah ka rubuta abin da ake ayyana wallahi wallahi tallahi an kankare kan malam Allah da eh, ya ko kalama yawa wace ba ba ne ka samu wata malam wannan wukar da kake ne ba ka kare ba daya ka ga daya ka ga daya ka ga daya ka ga daya nuna ba daya ka ga wannan za a yi malam daya ka ga din fa ya ka da wasu ah da ya kawo sun dan yinsa yaron nan yarina eh. ya ga wata uku ya rage a majalisar da yake wakilci aka kai bala aje da wajen shi yasa da yake neman abokin mutuwa ya je ku je ku kashe na kun dubanan can uwar kama na ku karfin a wallahi ka karfin wallahi duk wani haka buga ai bai ji dadi ba ina suka kewaye ka sai kai kai musu shawo ai duk dan antifati eh. duk dan antifati sai mun ci uwar Allah ya da duk dan antifati Allah to Allah kayan antifati amma ni tunda ban ba mm. ai ka ga wannan kan na ku karfin ya share sabulu yawa yawa za a ido za ka a ta gaba jan namijin zaki garna kaki sa mamaki mai girma dan mai girma mai malafu mai girma uban su ana gani da gangata na bugo maka mai girma dole a yau mu kira ka da dan zaki